This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da sahabu Iban Aliyu wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce matsalolin tattalin arziki da Rasha take fuskanta ya nuna cewa shugaban kasar Vladimir Putin bai kure shi da kasashen yammacin duniya ba. jiya ladi ya kai zaben fidda goni na shugaban kasa a tunisia kuriyar da ake kallo a zaman mai muhimmanci a yunkuri da kasar take na komawa ta farkin demokradiyya masar ta bude kan iyakarta da gaza na wani dan gajeren lokaci domin waɗanda suka makale a masar su samu sukunin komawa yankin falastinu to kanan labarin kenan a cikin wannan shiri kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya muna kuma da rahoto a kan zargin juna da jam'iyyun apc da pdp suke wa juna sai kuma sakon kirsimeti jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka barack obama ya ce matsalolin tattalin arziki da rasha take fuskanta ya nuna cewa shugaba vladimir putin bai kure shi ko amurka ba a wata hira da ya da tashar talabijin ta cnn jiya lahadi Mr. Obama ya yi watsi da ikirarin da ake yi cewa Mr. Putin Maradona ne wadda ya kure Amurka da kasashen yammacin duniya gwagwarmayar da aka yi kan ƙasar Ukraine. Mr. Obama ya ce Mr. Putin yana fuskantar rugujewar darajar kuɗin ƙasarsa da kuma mummunar komar tattalin arziki. Matsalar kuɗi da Rasha take fuskanta ya biyo bayan takunkumin kada tattalin arziki da Amurka da kuma tarayyar Turai suka aza a ƙasar bayan da hukumomin ƙasar da suke Moscow suka kwace yankin Crimea a farkon wannan shekara. Mr. Putin yana ci gaba da bijirewa duk da cewa ana ganin ƙasar tana fuskantar gagarumin komadar tattalin arziki da faduwar farashin mai a kasuwannin duniya ya janyo da kuma faduwar darajar kudin Rasha da ake kira rubles wadda ya zube da kashi arba'in cikin 100. Mr. Putin yana gargadi ga 'yan kasar su shirya za su shiga wani mawuyacin hali cikin 'yan kwanaki da watanni masu zuwa. ya ce ƙasarsa saba za ta ba da kai bori ya hau ba daga ci gaba da goyon bayan 'yan rasha da azirin kramiya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta alkawarin za ta mai da martani kan takunkumi da ƙasashen yammacin duniya suka azawa rasha jiya lahadi aka yi zaben fidda gwani na shugaban ƙasa a ƙasar tunisia a ƙuri'a da aka ɗauka zama mai muhimmanci a yunkurin da ƙasar take yi na komawa gaban tafarkin dimokuraɗiyya ba a dai ba da kwarkwariyar sakamako ba amma jam'iyyar ɗan takarar da ake ce ma beji chad sbc wacce take adawa da jam'iyyun addini cikin sauri ta ayyana kanta a matsayin wacce ta lashe zaben kan abokin takararsa shugaban ƙasar na wucin gadi monsef mazuki manajan yakin neman zaɓe na sbs ya ce sakamakon farko wanda ba a hukunce ba ya nuna alamar cewa beji wanda tsohon minista ne ɗan shekara 88 da haihuwa shi ne ya samu nasara. Amma a nasa martanin manajan yakin neman zaɓe na shugaban ƙasar ya yi watsi da ikirarin abokin takarar nasa yana mai faɗin cewa da wuya wani yanzu haka ya ikirarin shi ya samu nasara. Zaben na jiya shine rukuni na ƙarshe a shirin komawa turbar dimokuraɗiyya tun bayan juya juya halin da aka yi a ƙasar a shekara ta 2011. wanda ya yi sanadiyar kifar da gwamnatin mutumin da ya daɗe yana mulkin ƙasar zine albadin ben ali namarin da aka laƙawa suna lokacin bazarar larabawa da wasu suka kwaikwaya a yankin Masar ta bude kan iyakarta da Gaza na wani ɗan gajeren lokaci domin waɗanda suka makale a Masar su samu sukunin tsallakawa su koma yankin Falasɗinawa. jaman ƙasar suka ce za a ci gaba da buɗe tsallaken daga jiya lahadi da kuma yau litinin a duka sassan biyu domin matafiya da suka makale da kuma waɗanda suke tafiya neman jinya da kuma kayan aikin jinƙai da za a kai zirin gaza su wuce tsallaken da ake kira rafa shine hanyar shige wato shiga zirin gaza da baya ƙarƙashin ikon isra'ila an rufe kan iyakar ne tun a wajajen ƙarshen watan oktoba bayan da aka kai wani mummunar hari da ya halaka fiye da sojojin masar talatin an sake bude kan iyakar na ɗan ƙaramin lokaci a ƙarshen watan nuwamba domin dubban falasɗinawa da suka makale a masar su samu damar komawa gida To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi Allah wadai da harba wasu 'yan sandan birnin New York guda biyu har lahira jiya Asabar da rana tsaka a yayin da suke zaune a cikin motarsa ta aiki. Shugaban wanda yanzu haka yake hutu a Hawaii ya ce ba kamar sauran jama'a ba jarumai biyu ba za su sami damar komawa ga iyalansu ba. Mr. Obama ya kuma ce babu hujjar kashe su. Fadar shugaban ta White House ta ce shugaba Obama ya kira kwamishinan 'yan sandan birnin New York William Bratton ya yi masa ta'aziyya. Shugaban na Amurka ya sake Nana ta kiransa ga Amerikawa da su yi watsi da tarzoma maimakon haka su yi amfani da abin da ya bata musu rai wajen wadar da zaman lafiya. 'Yan sandan biyu suna zaune ne a cikin motar su a unguwar Brooklyn lokacin da maharin ɗan shekara 28 da haihuwa mai suna Ismail Brinsley ya je wurinsu ya buɗe musu wuta. sa'annan shi brinsley din ya ce zuwa wata tashar jiragen kasa na karkashin kasa inda ya harba kansa a pakistan ministan harkokin cikin gidan kasar chaudhry nisar ali khan ya ce gwamnati tana da bayanai cewa 'yan ta'adda suna kitsa wani hari shigen mummunan harin nan da suka kai kan wata makarantar soja a makon jiya khan bai ba da wani karin bayani ba amma ya ce tilas 'yan kasar baki daya su kwana cikin shiri ya gargadi kamfanonin wayoyin salula cewa za su fuskanci tuhumar ta'addanci muddin suka ba da shaidar bogi ta mallakar lambobin wayar tarho hakan nan kuma ministan khan ya gaya masu otal-otal cewa su tabbatar da shaidar baƙi da suke baiwa masauki ya ce za a aza musu laifi muddin suka baiwa 'yan ta'adda masauki ya kira ga al'ummar ƙasar baki ɗaya su baiwa jami'an tsaro haɗin kai ta wajen ba su dukkan wani bayani da suke da shi da zai taimaka su tabbatar da zaman lafiya ministan harkokin cikin gidan ya ce rundunar sojojin ƙasar tana iya ƙaddamar da hari na gama gari kan birane inda 'yan ta'addan suke da zama amma tana gudun daukan matakin saboda kada matakin ya ritsa da fararen hula ya ce sojojin ƙasar ba sa auna hari kan mata da kuma yara a cikin makon jiya ne yan bindiga na kungiyar taliban da ke kasar suka kai farmaki kan wata makarantar da rundunar sojojin kasar ke lura da ita a peshawar suka kashe kusan ɗalibai 150 da kuma malamai kungiyar taliban din ta kira harin ramuwar gayya kan hare-hare da sojojin kasar suke kaiwa kan mayakan sa kai labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu fara ne da wannan rahoto akan yadda ake ci gaba da musayar kalamai tsakanin jam'iyyar apc da jam'iyyar pdp mai mulki inda kowane bangare ke azawa a ɗaya bangaren laifin neman tada zaune tsaye a yakin neman zaben da za a yi a watan fabrairu idan allah ya kai mu kamar yadda nasiru ilhikaya ya aiko mana da rahoto. apc dai wacce ta tuno yadda 'yan sanda suka harba kakakin majalisar wakilai aminu tambol barkunan tsohuwa don ya sauya sheka sun buƙaci sako wasu 'yan adawa da jami'an tsaro suka kama a gombe biyo bayan tarzomar matasa da suka jefi kwambar motocin gwamna ibrahim hassan dan kombo a garin kashere sai dai nan take jami'in labarun gwamnan junaidu muhammad ya ce 'yan adawa sun kai hari ne don neman hallaka gwamna sai ga yaran tsohon gwamna sun zo su da makamai kala kala aka sa suka ta jifa hada bindiga suka ta harbe harbe Junaidu yanzu kuna da wata shaida cewa an samu mutanen ƙauyen kashe da bindiga sun kai wa gwamna hari. Ga motar, ga motar gwamna da aka harba. Kai ka ga bindiga da idonka da aka yi amfani da ita a kashe Ni ban gani ba amma na ga inda aka fasa ba abun da zai fasa wannan abun in ba bindiga ba motarsa bulletproof ne kuma haka muka fita daga ƙauyen salamun ƙaulan ban wai da martani ba muka tafi abin mu amma junaidu ba ka kamar ya san gode ya san ya san ya san ya san bala'i ne to ko ba za mu yadda ana takin gwamnatin jihar gombe ba wannan ba zan yiwu ba. Ba ga tun da kashe garin su sanata ɗan zuma goje ne dole dama yan uwansa suna mara masa baya? Ba mu ce ba garin su ne, amma ba sa mara masa baya. mutanen nan mutane ne ɗari bisa ɗari wadda suka yadda da gwamnatin ɗan talban gombe kuma suka fito suka jajjebe shi wannan an ɗauko sojojin haya ne ai na gaya maka a zanta wasu da manema labaru a nan abuja ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar apc muhammadu inuwa haya ya musanta wannan ikirarin in 'yan sanda sun kama su ina hujja ina wani abu da aka gani na cewa akwai wani makami da aka yi amfani da shi shi harkar demokuraɗiyya na fata ba da dama da kowa ne ya yi ra'ayi irin nasa ba a ga makami ba mutum ya kama cewa akwai makami ya kama mutane ya rike su ni ka aguna ban ga dalili ba to in haka ne ya kuke ganin irin karbuwar wannan jam'iyyar in an duba mutanen shi gwamna suna cewa sun yi ayyuka masu dimbin yawa wanda ko da kun zo ma watakila ba za ku iya kamanta irin aikin su ba to wanne ne aiki aiki a gona fa ba fa shine kai kwalta da mota ba za ta iya bi ba kwaltar da kowa ba shi da mota kwaltar da awaki ne kawai za su kwanta a kai bukata shine a yi dalilin da kowa zai mallaki abun da kwalta zai amfane shi kuma a yanzu ba haka ba ne kai kanka ka sani har yanzu kana jin ka yarda da masu cewa shi dan kombo ya ci amanar sanata dan juma goje cin amana ba ma na dan juma goje ba na dukkan al'ummar jihar gombe aka ci nasira da kayan murar amurka daga abuja najeriya Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da za mu gabatar da ciki na gaskiya. Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, ni ne mai suna rabaran hashi mai hayya. Allah ya tanada mana haƙi na makwabtaka. Sa'an nan muka duba ma cikin littafi mai tsarki ko so annabi Isa, annabi Isa ya ce in masoyanku kaɗai kuke so wace lada kuke da ita. Ya ce in an faɗa ma mutanen da ka ƙaunaci mai ƙaunarka, ka ƙi maƙiyinka annabi Isa ce ni na kawar da wannan ina cewa kuma ƙaunaci masu ƙinku, ku yi masu addu'a. to idan akwai irin wannan a cikin addinin krista ai babu dalilin zaman tashin hankali babu dalilin da za a zo ana kashe-kashen juna kai annabi isa ma ya ce mana don zaman lahiya in an mare ka ga kumcin dama ka juya na hagun din a ƙara kaga ba magana faɗa kenan Sannan annabi isa ya ce kowane irin laihi mutane suka yi maku ya kamata ku gafarta masu ku yahe masu inda kawai akwai yafewa ai akwai zaman lafiya don haka ina kira ga dukkan 'yan uwa krista da ma sauran masu addini addinan nan ba su zo man da zancen tashin hankali ba don haka ya kamata mu dubi ubangiji wanda muke cewa muna wai yaƙi domin shi wanda shi bai samu mu yi wannan ba amma mu kawar da son rai mu kawar da son zuciya da nuna bambanci na kabila sai mu haka da addini don dai yanzu zukatan mutane sun kamu da addini ya kamata wannan sako da nake isar da shi salama ta Allah ta kasance a cikin kasashen duniya mu kawar da wannan rikice-rikice domin Allahnmu Allahn salama ne Allahnmu Allah ne na zaman lafiya Allahnmu Allah ne na kwanciyar hankali bari jama'a a cikin wannan Kirsimas su ga salama a cikin 'ya'yan Allah su ga farin ciki a cikin 'ya'yan Allah su ga kwanciyar hankali a cikin 'ya'yan Allah Yesu ya ce in mutum ya roƙe ka ta ta kilomita ɗaya kuma ya biyu duk wanda ya roƙe ka ka bashi wannan aya ce da Allah yake koya mana zaman lafiya kai Yesu almasihu ma ya koya mana ya ce kada ku mai da mugunta da mugunta amma bari ku rinjaye mugunta da alheri kenan in mutum na maka mugunta addinin Kirista ya tanadi cewa kai kai mashi alheri almasihu ya ce kada ku yi ramuwa ku bar mahushi na ni zan saka Let there be To masu sauraro muna fatar za a gafarce mu domin mun ɗan yi kuskure wajen gabatarwa na ce za mu gabatar muku da ciki da gaskiya. To amma kuma sai kuka ji wannan saƙo da kuka gama ji na Kirsimeti ne. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirin ciki da gaskiya. ko da na ɗauko in kai na ta in ɗauko in kai mata ko da bi ni sai sa hijabi na rufe min baki sai ce kura ma ba tumatun ne zamba ke kura ma na daɗe ina maimarin ke wallahi dandan da aboki na in yas ba mu samu ba sai yanzu gashi Allah ya kawo mu sai an kani sai can cikin gidan in yas an ka kai ni kwana gwada wannan daren sai da sai tube min ka ko da tuɓe min ka sai iskanci da ni jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka yi alkawari a shirinmu na baya yau wannan fili na ciki da gaskiya zai taɓa wani batu ne da ya fara addabar al'ummarmu kuma aka ga alamun cewa kamar hukumomi suna yin biris da shi ko kuma ba sa ɗora muhimmanci wajen takalarsa wannan batu shine na yin fyaɗe wa mata wasunsu ma yara ƙanana sosai akasari idan irin wani al'amarin ya faru ma waɗanda aka yi ma da kuma iyayensu suka rufe maganar domin kunya ko kuma kyamar da suke tsammanin za a nuna ma 'ya'yansu daga baya, kamar dai su ne suka janyo wannan abu ba wai karfi da yaji aka yi musu ba. Wannan lamari da za mu taɓo a yau ya faru ne a garin Isa da ke jihar Sokoto, inda ake zargin wani mai suna Alhaji Ɗahiru mai tumatir da wani abokinsa mai suna Inyas da laifin sace wata yarinya 'yar shekara goma sha uku da haihuwa har na tsawon kwanaki da dama suna yi mata fyaɗe kafin ta samu hanyar kubuta. Mahaifin yarinya na ya kai maganar wurin 'yan sanda, kuma da farko kamar za a ɗauki matakan bi ɗiyarsa haƙƙi to amma daga baya sai aka fara shagaltar da wannan magana. Shi wannan mutumin har ya fara tunanin cewar ko domin shi talaka ne baya da ko sisin kwabo yayin da mutanen da ake zargi suna da abin hannu shi yasa aka kasa bi masa haƙƙi duk da cewa ya yi namijin ƙoƙarin da ya fito da wannan maganar da wasu rufewa suke yi. Murtala Faruk Sanyinna ya yi magana da ita wannan yarinya da mahaifin nata da ma muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto. To amma bari mu faro da yin shimfiɗa na wannan batu tare da shi Murtala Faruk Sanyinna. Alhaji Ibrahim wannan al'amari ya faru ne a garin Isa wace ita ce hidikwatar karamar hukumar mulki ta Isa a jihar Sokoto. wani lokaci ne wannan al'amari ya faru? wani al'amari kusan ya faru ne a cikin watan agusta na wannan da ya gabata murtala ka san wato wani abin da ya bani mamaki game da wannan batu da dami da dama gabatarwa su ma sauraron mu shine cewa idan irin wani al'amari ya faru yawancin mutane boyewa suke so su yi wato suna jin kunyan su fito su ce ga irin wannan abu da aka aikata musu menene kake ganin cewa ya sa shi wannan wato bawan Allah da kuma ɗiyarsa suka fito suka dage ganin cewa sai an fitar musu da su game da wannan mummunan abu da aka yi ma ɗiyarsa. Kan hakikanin gaskiya a zantawar mu ma da shi ya tabbatar min cewa shi kansa bai so wannan al'amar fito a fili ba to amma kamar an tura shi a bango ne ma'ana wannan al'amarin yana ganin kamar za a nema masa haƙƙin sa da kuma 'yarsa wai aka zalunta hmm. to amma ya ga kamar abin na son ya zama kamar shiru-shiru kake ji wai mai kalanguya ya faɗa rijiya wanda shi kuma yana ganin kamar wannan wata hanya ce da ake so a bi domin daƙe shi haƙƙin ita wannan 'ya tashi shi ne dalilin da yasa yake to wannan dai shine kusan mataki na ƙarshe ko ma dai menene dai ya dai riga ya sani yanzu ba abin da zai yi in ba ya nemi kafafen yaɗa labarai ba waɗanda kuma duk da ganin cewa wannan al'amarin zai bayyana hmm. to amma shi dai ya fi ganin gara haka nan ɗin ta yadda za a samu yanci ko kuma haƙƙin yarsa da aka danne. a cikin bayanan da nake ji game da sauraron wato hirar da kai da ita wannan yarinya da hirar da kai da shi mahaifinta da kuma hiranka da shi mukaddashin kwamishinan 'yan sanda wato kamar abin da ke fitowa shine cewa kamar su waɗannan mutane biyu da ake zargi ɗin nan kamar sun saba yin irin wannan abu ba wannan ba shine karon farko ba eh ana hakikanin gaskiya abinda shi uban ita yar kenan ya faɗa a cikin zantawar mu da shi mm. ya faɗa cewa wannan ba shine karon farko ba kusan sun riga sun saba da irin wannan duk da yake ni dai ban gan ba kuma ban san su ba a halin da ake ciki domin na yi yunkurin in samu saduwa da su mm. amma hakan bai samu ba yana zargin cewa suna da abin hannun su wanda wannan ne yasa ko da sun aika wannan aika aikar eh, kusan doka bata cika amfani a kansu ba kamar su waɗannan mutane da ake zargi din nan matasa ne ko dattijai ne ko tsaffi ne ko kuma wasu irin mutane ne eh to ana iya sanya su a ajin matasa duk da yake kowannen yana da aure da ma iyalinsa abin ita wannan yarinyar ta yi min shine cewa a gidan ma wannan gidan na farko da ta ce an kai ta hmm. ya na iyali wanda yake a wurin sai ka shiga ɗaki uku kamin ka kai ɗakinsa to amma kamar gidan ɓangare biyu ne akwai ɓangaren sa sannan kuma akwai bangaren da iyalansa suke ciki wanda yana ɗan da ɗan nisa da kaɗan daga wannan akwai ɗakuna kusan guda uku da zaka shiga kamin ka kai cikin wanda nan ne a kamar tarakarsa. Wato kamar gidan farko da aka ɗauki ita wannan yarinya aka ajiye ta na tsawon kwanaki uku kenan. Alal hakikanin gaskiya akwai matar aure ko kuma matan aure a ciki bisa ga bayanin da ta yi mm. To amma na ma tambaye to ya aka yi ba ya ji wani motsi ko wani abu a gidan shine take gaya min cewa ai akwai kusan ɗaki ɗaya biyu kusan guda uku ma. sannan akwai yar tazara tsakanin ɗakin sa bangaren sa da kuma bangaren da iyalansa suke a ciki hmm. saboda haka kaga waɗannan mutane a iya cewa mm, jinsin matasa ne to amma kuma dattawa idan aka yi la'akari da cewa suna da iyali hmm. irin da ta je dai ta yi bayanin biyu da dakunan suke hmm. sannan su kuma 'yan sanda da suka zo suka shiga a gidan kuma suka gano cewa tabbas tabbas duk abin da ta faɗa kusan ma har takalmanta aka ce ta bari ko gelanta ne ko takalmanta ko wani abu dai makamancin haka wanda ta bari a gurin wanda kuma da 'yan sanda suka je kuma sun tarar da shi a wannan gidan bisa bayanin da ita yi min kenan. Haka yake Murtala. To shi Murtala kamar yadda na ce ya tattauna da ita wannan yarinya da mahaifinta da kuma 'yan sanda. Bari a yau mu ji daga ita wannan yarinya kan yadda wani abu ya faru. Alhaji Dahiru mai tumatur. Ya gana zan zamuciya sai ya ce min ki taho ki kai ma ina ku tumatur. sai ya ce in diba bakin kowa na diba bakin kowa ban gane ba sai ya ce in wuce can wajen tv in ɗauko yana na in kai mata ko da na ɗauko in kai mu na tafi in ɗauko in kai ko da ya bi ni sai sa hijabi na rufe min baki sai ce ko da ma ba tumatur ne zan baki ko da ma na daɗe ina mai maranke wallahi dan da ni aboki na in yes ba mu samu ba sai yanzu gashi Allah ya kawo mu sai ya cire min kaya ko da ya cire min kaya sai can dare ya kware kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai ya kira anga. in yes sai ce ta ga ta wadda mun mun kai marmarin bida ba mu samu sai yanzu gashi Allah ya kawo sai an kani sai can cikin gidan in yes an ka kai ni kwana gwada kuda can cikin gidan in yes ni kwana gwada sai ga ran na hudu ran na biyu sai ni tsirkewa ta ni rike takalmi na ni rugo da gudu ni taho gida to kaman kin san su dama ko kuwa ya abin ki dan saboda suna yana zuwa shagon mai yana cewa in namu ta bashi nama in tana da shi sai ta bashi yana zuwa shagon masa yan nama bayan da suka je da ke watakila me kika bake baki wata kuwa ko wani abin da ba baki to tun daga wannan lokacin sai me ya faru wannan daren sai da sai tube min ka ko da tube min ka sai iskanci da ni to da ya yi shin ya sake ki ku daure ki ku ya akai Me sake na ba rike min hannu a yi ko da rike min hannu a sai ya dade min baki ya saka labi na dade min baki ya daure ke ta baya to bayan ya gama na ce kamar nan ya ki gidan kika kwana ke kaɗai ku daure ki akai ku ya akai ya ba ne na kwana gidan ɗaya ba hanya ba ko ya dade min baki ba halayyar zan yi kuwa to ke baki iya banyewa ya daure min hannu to sai ya ruhe gidan koko ya yi. in eh, ruhe ya yi kuma ɗaki shi ɗaki ne kayan ka kai sai ka wuce ɗaki uku can tsakiyar dare ba mai rai walki sai ya kira in ya sai ya ce ta hura ai mun daɗe muna san mun daɗe muna marmarin mu ta sai ce Allah ya ce wallahi ko da yana tahowa sai sai son ka ce a sa cikin mutane dubban ma sani ko da son ka ɗauke sai son ka bar barbaɗa min wani abu kwari cikin wata kwalba. ni ban ma san da an ka dauke ni an ka sai ga na gani cikin gidan in shi ma in yas ya da alhaji ɗahira ya da ni sai da kwana gwada shi in yas to ran na biyu ne na ciriki ya hita wurin wanka sai ya ba a banga kofa saya ta ɗaya ni kuma na gani gani buɗe take can an kusa mangaraba bayan mangaraba sai na ɗauko takalmi na ruwa da gudu ko da to gida To idan Allah kai mu a shiri na gaba za mu ji ta bakin mahaifin wannan yarinyar da irin kai da yake yi na neman haƙƙi a hannun hukuma. Yayin da waɗannan mutane guda biyu da suka ci zarafin ɗiyarsa suke watayawarsu a cikin gari. Har yanzu dai kuma ba mu jinginar da batun kuɗin filin da aka saya na magadan Alhaji Sani mai daji ɗan batta ba, wanda kwamishinan ƙasa na jihar Kano ya ce an ba ƙaramar hukuma. Ita kuma ƙaramar hukumar ta ce ko sisin kwabo bai shiga asusunta ba, kuma kamar yadda aka sani har yanzu dai ba a cika umarnin da gwamnan Ramalan Yaro na jihar Kaduna ya bayar na biyan marayun alhaji hayaran kwanar ɗan gora kuɗaɗensu da aka shigar cikin asusun kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Kaduna ba. Kuɗaɗensu na gado da jami'an kotun suka ce wai wata ma'aikaciyarsu ce mai suna Lami Baba Kwasau ta kwashe su ta gudu. A madadin shi Murtala Faruk Sanyinna Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya. To madalla yanzu dai nan misalin karfe goma sha biyu da kusan minti ashirin da shida na dare agogon Washington DC kuma ga takaitattun labarai. shugaban amurka barack obama ya ce matsalolin tattalin arziki da rasha take fuskanta ya nuna cewa shugaba vladimir putin bai kure shi ko amurka ba a wata hira da ya da tashar talabijin ta cnn jiya lahadi Mr. Obama ya yi watsi da gidarin da ake yi cewa Mr. Putin Maradona ne wadda ya kure Amurka da kasashen yammacin duniya gwagwarmayar da ake yi a kasar Ukraine. Mr. Obama ya ce Mr. Putin yana fuskantar rugujewar darajar kudin kasarsa da kuma mummunar da tattalin arziki. Matsalar kuɗi da Rasha take fuskanta ya biyo bayan takunkumin kare tattalin arziki da Amurka da kuma tarayyar Turai suka aza a kasar bayan da hukumomin kasar da suke Moscow suka kwace yankin Crimea a farkon wannan shekara. jiya lahadi ya kai zaben fidda gwani na shugaban kasa a tunisia kuri'ar da aka ɗauka a zaman wani mai muhimmanci a yunkuri da ƙasar take na komawa kan bin tafarkin demokradiyya ba a dai ba da ƙwarya-ƙwaryar sakamakon zaɓe ba amma jam'iyyar ɗan takarar da ake kira beji kide wacce take adawa da jam'iyyun addini cikin sauri ta ayyana kanta matsayin wacce ta lashe zaben kan abokin takararsa shugaban kasar na wucin gadin Mansif Marzuki. Manajan yakin neman zaɓe na sfs ya ce sakamakon farko-farko wadda ba a hukumanci ba ya nuna alamar cewa Beji wadda tsohon minista ne dan shekaru 88 da haihuwa shine ya samu nasara. Amma na samartanin manajan yakin neman zaɓe na shugaban ƙasar ya yi watsi da irarin abokin takararsu ya ce da wuya a wannan hali da ake ciki wani ya ayyana kansa a matsayin wadda ya samu nasara a masar kuma ƙasar ta buɗe kan iyakarta da gaza na wani ɗan gajeren lokaci domin waɗanda suka makale a masar su samu sukunin tsallakawa su koma yankin falasɗinu jami'an ƙasar suka ce za a ci gaba da buɗe tsallaken daga jiya lahadi zuwa yau litinin a duk sassan biyu domin matafiya da suka makale da masu tafiya neman jinya da kayan aikin jinƙai da za a kai zirin gaza su wuce tsallaken da ake kira rafa shine hanyar shigan zirin gaza ɗaya da baya ƙarƙashin ikon isra'ila an rufe kan iyakar ne tun a wajajen ƙarshen watan oktoba bayan da aka kai wani mummunar hari da ya halaka fiye da sojojin masar talatin an sake buɗe kan iyakar na wani ɗan ƙaramin lokaci a ƙarshen watan nuwamba domin dubban falastina da suka makale a masar su samu damar komawa gida. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi Allah wadai da harbe wasu 'yan sandan birnin New York guda biyu har lahira jiya Asabar da rana tsaka yayin da suke zaune a cikin motarsu ta aiki. Shugaban wadda yake hutu ya Hali yanzu ya ce ba kamar sauran jama'a ba jaruman biyu ba za su samu damar koma ga iyalansu ba. Mr. Obama ya kuma ce babu hujjar kashe su. Fadar White House ta shugaban Obama fadar white ta shugaban na amurka ta ce shugaba obama ya kira kwamishinan 'yan sanda na birnin new york william bratton ya yi masa ta'aziyya to allah ya kyauta ma sauraro ƙarshen shirinmu na yanzu kenan sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu lokacin da za mu gabatar muku da rashin tayi sannan kuma za ku ji kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka yi bari akan faifai a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimmai ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.